gwamnatin Najeriya za ta ɗau matakan rigakafi ya fi magani wajen inganta lamuran tsaro a filayen jiragen ƙasar. Wannan ma ya sanya ministan lamuran jirage Hadi Sirika ya yi taro da ministan cikin gida don ba da horo na musamman ga jami'an tsaron filayen. Shin ko dai akwai wata barazana ce da suka hango ga amsar da Hadi Sirika ya bayar. To na farko a hange dama tilas ne don baka so a yi maka bazata ko tashi na kama ka sannan kuma akwai hukumar kafaffa dama wacce take da haƙƙin tsaron tashoshin jiragen saman sai dai tana da rauni kwaran gaske domin ba ta da a eh hurmi na ɗaukar makamai wanda za su iya yaƙi da waɗanda su su kawo barazanar eh, tsaro a tashoshin jiragen mu kawo kuma ba za mu ce kawai wane taho zo amshi bindiga ka je ka kama aiki ba na farko sai an san shi wane nan wane ne shi menene osalin shi menene natsuwar shi tukuna da hankalin shi da kuma iya rikon wannan babban nauyi na rike makami ministan cikin gida laftana janar abdulrahman dambazomi ritaya ya ce horon ba zai hada da tura jami'an soja ba za mu taimaka wajen horar da jami'an tsaro wanda suke aiki a nan airport to tunda muna da ma'aikatan muna da 'yan sanda kuma muna da 'yan civil defense dukansu kuma sun san wannan aiki kuma aiki ne da ya shafi farar hula shi sa ba a ce ko a sojoji ne za su ba su wannan horo ba saboda haka a shirye muke mu taimaka mu tabbatar cewar mun hada wannan aiki tare da su a tabbatar cewar an yi abin da ya kamata in ka san tarihin abubuwan da ke faruwa musamman abin da ya faru kwanan nan a taki tun da abin da ya faru na wajen na america din na zuwa wanda ya faru a taki to saboda haka mu ma ya kamata ba washe ya ce in ge mun dan wanka ya kama wuta ka shafa wani karuwa to ba za mu jira ba sai wani abu ya faru dole mu dau matakai wannan cewar irin wayannan abubuwan da ke faruwa ba su faru ba A bara dai jami'an sun damƙe wani da aka yi zargin ɗan ta'adda ne a babban filin jirgin sama na Abuja da aka ba da labarin yana shirin kai harin ta'addanci ne. Tsagerar Neja Delta ma sun yi barazanar kai hare-hare kan cibiyoyin gwamnati a nan Abuja. Gabanin yanzu da gwamnati ke zantawa da su don samun maslaha. Wasu dai na dawa da bin hanyar lalama. suna na Jibrin Zakar Gidan Dalla daga karamar hukumar Auyo a Jigawa State. A zubar ta a afefe gwamnatin Janar Buhari ta tabbatar da cewar yanzu ba za mu kara ɗaukar irin wannan haƙurin da za mu kwanta kawai kullum mutum ya rinka nuna mana ɗan yatsa yana kallon mu mu bayi ne bayan mu ne muka rene shi kuɗin da yake takama ana tunowa daga bangaren su daga jikinmu shi a lokacin nan kwarkwata ne parasite ne a jikinmu ya sha jini ya tashi. An ruwaito ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya ce ba kawar da ɗaukar matakin soja ba matukar tsagera suka bijirewa tattaunawa. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.